الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع القلم الطيب الفصل الحادي والستون الفصل الحادي والستون فسلين ستين دايع في الذكر عند إرادة الوضوء ذكر عند أكي لوقة زايع الولاء ذكر الولاء إذا زايع الولاء هو أكي فدي يقمات أشي لوقة زايع الولاء ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده في الجفنة يا تبت أسن المجتبع وتوسنن النساء الصغرى الإمام النسائي كما يد مكشافني هنا دلتفي بيو من يمن أقوي المجتبع سنة أقوي أسن القبعة المجتبع شين أسن الصغرى أنسى وأسن المجتبع يتشين annahu wada'a yadahu fil jafnati manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sa hannunsa fil jafnati a cikin kwatanniya ko kuma a cikin wani a cikin wani a cikin wani kwano eh shine can ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin qal jawabi wa qudurir rasiyati ko kaga ya mummi min waje jam'in jam'insa jafna asali jafna kwatanniya irin wanda ake sama mata da a bayi in sun haihu za a rika musu wankan jego to shi na ake mishi jafna manzon sama ya sa hannunsa a ciki wa qala sai ya ce tawadda bi bismillah kayi alwala da sunan Allah hmm? saboda ka kaga ashe idan za a alwala abu na farko da ake bukata shine ai tasmiya a ce bismillah sannan ba bismillahir rahmanir rahim ake cewa bismillah shike tasmiya ake mun gane وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل يازو أتشن صحيح مسلم أتشن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حديث ميت أو wa fihi aka ce ya jabiru ya kai jabiru nadi bi wudu nadi bi wudu'in ka kira ka ce a kamun abin alwala fa qultu ala wudu ala wudu ala wudu sai na ce ala wudu akawo akwai abin alwala anan akwai abin alwala anan fa qala khudh ya jabir fa subba alayya sai manzo a cikin aka ce sai annabi sama ya ce khudh ya jabir jabiru an sa gashi an kawo abin alwala fa subba alayya ka rika zuba min ruwa ya halatta wani ya rika alwala wani kuma na zuba masa ruwa hadisai da yawa sun tabbata amma annabi sallallahu alaihi wasallam haka sannan kuma ga hadisin ibnu abbas radiyallahu anhuma da al-imam al-bukhari ya fitar da shi a wurare da yawa a cikin sahihinsa da ya rika zuba ma sayyidina umar radiyallahu anhu ruwa sayyidina Umar na yin alwala wa qul ka ce bismillah ka ce bismillah fa sababtu alaihi sai na rika zuba masa ruwa wa qultu bismillah sai na ce bismillah fa ra'aytu al-ma'a yafuru min bayni asabi'i rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai na ga ruwa yana bulalowa yana tunkudowa yafur eh yafur ruwa na kumbulowa yana tsiyayowa yana zubowa da ƙarfi daga ina baina asabi'i rasulillahi sallama a tsakanin yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana cin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? aka kawo wani abun alwala kwara daya amma manzo sama sai ya bismillah sai ya sa hannun shi a ciki kawai yana dago hannunsa kawai sai ga ruwa na zubowa ta hannunsa haka a riwaya ta ce adadin mutanen da suka yi alwala da wannan ruwan sun fi dubu ɗaya daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan yake fitowa saboda wannan yana cin alkhasa'isun nabawiyya yana cin ababan da suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne yana cin mu'jizozan da Allah ya bashi yana cin dalailun nubuwa kamar yadda aka samu takfirut ta'am to haka aka samu ne aka samu takfirul ma daga hannun shi mun gane hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da ruwa sannan kuma hannunsa ya zubar ya zubo da abinci kun san hadisin dai hadisin hadisin Jabiru ne da har yanzu Jabir radiyallahu ta'ala anhu eh, lokacin da ake ake haka ake hafu ake ake al-handaq ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam kwanansa uku bai ci abinci ba tausayi ya kama shi ya tafi gida ya ce ma matarsa ba ta da abinci ta ce ai ba ta da komai sai wata wasu yan muddai na na alkama ya ce to ki ke ki ki mana gurasa zan je in kira zan sama domin ya ci ta ce kuma ga wata yar abin nan can yar tinkiya ta nan da nake da ita ana ba ta wuce wata hudu ba eh? sai to eh, abin nan eh, a yanka ta to amma wannan wannan gurasar da aka yi ta da yan muddai da kuma wannan yar burgumar sai da mutum fiye da dubu suka ci abinci ba a ma san iyakarsu ba aka aika ma kuma makwabta aka ci duk wani yana cin dalailun nubuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wannan kenan dai wannan ya tabbata cewa ana yin bismillah idan za a yi mai idan za a yi alwala ana yin bismillah بسم الله بسم الله وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي باع الولاء ga mutumin da bai ambaci sunan Allah ba kafin ya alwala ba alwala la wudu a haka hadisin ya zo malamai suka ce lannan la ce li nafil kamal ba na ce li nafi wujud ko li nafi siha ba la da take zuwa ta kore la nafi jins tana zuwa da dayan dalalat guda uku tana zuwa da ma'anoni guda dayan ma'anoni uku tana fa'idantar da nafi wujud nafi wujud a lokacin da kake cewa la ilaha illa allah la ilaha ay la ilaha bi haqqin mawjudun la ilaha maujudin bi haqqi ba wani abun bauta da gaskiya tamanne idan ba Allah ba wannan nafi wujud kenan akwai nafi siha akwai ɗin amma ko bai inganta ba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ba sallah ingantacciya da duk mutumin da bai karanta Fatiha ba nan nafi siha ne to sai kuma irin wannan nafiyul kamal kore kamala wato alwalar mutum bata cika ba domin bai bude ta da sunan Allah ba wannan abin da malamai da yawa suka tafi akai kenan cewa hukuncin hukuncin yin bismillah a cikin kafin ayi alwala mustahabbi ne ba wajibi ba kusan duk malamai akan abin da suka tafi akai kenan ba ba wasu kaɗan ne aka samu su sun zo akan cewa suna cewa wajibi ne amma dai abin da ya fi inganci shine mustahabbi ne mutum ya bismillah haka yake ma a malikiya ko a malikiya mustahabbi ne yin bismillah yana ciki gane <clears throat> to shine wannan wannan hadisin na na la salata la wudu'a liman lam liman lam yadhkur isma alai akwai wasu malamai da suka suka raunana hadisin amma bi majmu'i turqihi wa shawahidi hadisi ne hasan Abu Ishaq Al-Humayni ya الشيخ أبو إسحاق الحميني يربو تلتاف مسيسا مصصونا كشف المخبو بثبوت حديث 'inda al-wudu ya kasa littafin nasa gida uku domin asali raddi ne yake yi ma wani malami raddi ne na ladabi har tun daga farkon littafin har ƙarshen littafin bai faɗi sunan malamin ba kuma ya faɗa ya ce abokin shi kuma bai mashi wannan raddin ba sai da ya aika masa a tarrance yi masa gyara bayan ya ga wannan maganar da ya yi cewa hadisin bai inganta ba kuma ya ce hadisin ba zai taɓa inganta ba sannan ya kora ƙa'idar jabur ƙa'idar jabur ƙa'idatul ita ce ƙa'idar hadisai da'ifai a haɗa su su zama hadisi hasan hasanun da ghairihi ya kura wannan ƙa'idar ya ce kwata-kwata ba ta ya saba ma malamai magabata to shi ne sai a shiga bu isa ne sai ya masa raddi ya kasa littafin nasa gida uku kashin farko ya tahrijin hadisin kashi na biyu ya tabbatar da ka'idar da ke cewa akwai jabru a hadisai da'ifai sannan wani hadisin da'ifi ne ake hada shi da dan uwansa a juna shi ya tashi daga da'ifi ya zama hasanul li sannan na uku kawo malaman da suka tabbatar da shi wannan hadisin cewa bi majmu'i turqihi wa shawahidihi hadisi ne hasanul li mun gane haka ya kasa hadisi littafin gida biyu gida uku sannan babban abin da zai fi burge mutum a littafin kamar yadda na faɗi shine akwai ladabi matuƙa ya koyar da mu ladabi yadda ake raddi ba in wani raddi da ake ba wannan radde-radde sai an yi ma mutum tsirara eh, abinda ma bai shafi ilimin ba a zo a kawo hmm? wani malami yana ma wani malami raddi ina karantawa yana cewa wai ba kawai magana fi yana magana randi shi aski gemu yake duk da zai na ga yanzu ma ya dan fara bari amma dole ce ta sa shi ya bari ايه علاقه وين لا شكوت قال البخاري هذا احسن شيء في هذا الباب الامام البخاري يتي وانا حديث اوجن مشيني حديث بيف كون ني لا وضوء لمن لم يسمي اسم الله عليه kaga al-Imam Bukhari yana cikin waɗanda suka tafi akan ne akan cewa hadisin zai iya zama Hassan. ya ma zama saboda ka ana yin bismillah kafin alwala wa ana bi wa radiyallahu anhu qala qala "La salata limalla لمن لا wala له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ga wanda bai yi alwala ba sannan babu alwala ga wanda bai yi bismillah ba bai ambaci sunan Allah ba kafin ya alwala rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud wa fi al-musnad an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah babu alwala ingantacce abin nan wacce ta cika ga wanda bai ambaci sunan Allah ba kafin ya yi alwala saboda ka dukkanin nafiyul kamal eh, ana nuna cikas alwalar tasa eh, cikar alwalar ta mutum in mutum ya yi bismillah to lola shi za ta fi cika ya fi samun cikakken lada idan kuma ya kasance bai yi bismillah ba to alolar shi ta yi amma kuma me da tawaya a cikin ladansa ladansa akwai tawaya a cikin shi Allah madaukakin saki ya taimake mu wallahu alam